ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Annabi Ibrahim ba addinin Yahudanci ko addinin Nasara wato Kiristanci yake bi ba, shi kaɗai ya kasance mai karkata ne ga barin batattun addinai, mai sallamawa ne ga Allah shi kaɗai maɗaukaki, kuma baya cikin masu yin shirka da Allah, kamar yadda mashirkan larabawa suke zato cewa yana kan addininsu.